assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi takwas ga watan rabi'in Al-Awwal, hijar manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kisan na 28 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa athar shari'atul islamiyyati fi ta'azizihi kwallafan ma'ali sheikh al'ustaz dr abdurrahman bona abdullahi sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي imamun wa khatibul masjidil haram Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan da yanwa basu manta ba har zuwa yanzu malam yana bayyana mana dauru shari'a fi ta'azizil amnil fikri irin rawan da shari'a take takawa wajen buwayarwa da kuma bunƙasa al'amnul fikiri idan ya zama ɗan adam an mai da shi wanda bai san ya kamata ba yana rayuwa ne irin rayuwa ta dabbobi bai da tsari bai da saiti to hatta daidaita tafiyan shi sai kaga haka kuma zan gaya muku abu ɗaya yau da malam zai fayyace mana wanda yake tabbatar da haka ƙarara mala ya ce fal'amnu alhaƙiƙi shamil la ya ta haƙaƙo illa imani billahi azza wa jalla rabban khalikan malikan mutasarrifan mala ya ce bayan da za a yi mutum ya samu aminci a tunanin shi a kowa da komi nashi kuma aminci na hakika tabbataccen da ake son ya tabbatu wanda zai zama a shamil wanda ya gama komi kuma ya gama ko'ina sai an tabbatar da an girka wa mutum abin da yake cikin imanin shi ne ya yada da Allah ya yada da Allah maɗaukin sarki a matsayin Ubangiji wanda yake shine mahalicin shi mamallakin shi wanda yake jujjuya al'amarin shi in mutu ya ji wannan sai ce to ai na yadda da wannan tintini sai a ce ina ba ka yadda da wannan ba sai an gaya maka ne ake nufi yan bida'a sun yi ƙoƙarin cire mutane daga wannan wurin jama'a sun cire su cancak shi ne za ka ji an ce kwana shi ne sahibu zaman wannan zamanin to na barhama ne wane ne yake mallakan wannan zamanin barhama ne ba Allah ba ne yanzu tunanin mai wannan ba zai taɓa kaiwa zuwa ga Allah ba zuwa ga sahibin zama zai kai waye gausu zaman wane ne yake kawo agaji da tallafi ba Allah ba sau da tunanin shi gaba ɗaya ƙare zuwa gawa zuwa gawa ne kenan sai a ce maka akwai wasu sunansu autat su ne tarakun duniya akwai naqaba akwai agawas akwai naqab da sauransu to daga lokacin da aka cire ka akan cewa Allah fa shine ubangiji mai halitta mamallaki da ke juya al'amara baki daya to ba ka taba samun tunani mai kyau saboda alakanka da mahalicinka ya lalace to wallahi gudanar da rayuwanka ne da kullun alalace zai zama 'yan ɗariku da suke da wannan tunanin da su da 'yan shi'a gama waɗannan mutane suna da saiti kalle su ba abin da suka taɓa kawo na ci gaba in kuma akwai ƙwaya ɗaya faɗi na sha faɗin wata magana mutane suna ganin laifina Jama kun san dalilin da ya sa kudancin kaduna waɗannan mutane da ke kudanci ba su musulunta ba kun san dalilin da ya sa arnan jos wasu musulunta ba da arnan binwe nasarawa da ɓangarorin bauchi gombe taraba yola da waɗannan arna na abuja da sauran yankuna da ake da tarin arna irin neja da kwara ina lissafo muku tsokin nan arewa ka zo wasu garuruwa a nan arewacin jihar kaduna irin su ikara da sauransu je ka tsina irin su kafir da sauransu tafi kudancin kano da sauransu da ɓan ɓangarori tsalli-tsalli haka da ke ɓangaren su zuru a jihar kebbi da wasu ɓangarori haka me yasa ba su musulunta ba jama'a bala'in ɗariƙa ne wallahi ɗariƙa ne ba su da tunani mai kyau ne kwata-kwata suna tafiya a bisa tsarin afaman yamshi mukibban ala wajehi ahada ba su fassan barinsu da suka yi a kan ɓanna da taɓargazan da suke a kai ba shi ne fa abin da ya kai su zuwa ga bala'in da suke ciki a yau an gane bature ya tsallako daga ingila da ɗan tofin shi ya zo ya zauna a nan ya shigar da su cikin addinin shi su sai dai su je wajen waɗannan kafiran su ansa zakan da kai da azumi ya san kafiri ne bai azumi amma zai ansa zakan da kai a hannun shi in shekara ta cika zai je ce kawo zakan kudin shi in yi noma zai ce kawo zakan noman shi in matan shi ta yawo shi zai je mai hudu ba ya sanya ma yaro suna a yanka rago yi yiwani duk abinda suka rika yi kenan su tafi can su je su yi wa'azi sun ƙi sun zauna a gari suna iskanci da matan mutane kun gano wannan da kyau ko sanda aka zo za a yi da'awan gaskiya a shigar da waɗannan mutane cikin addini su suka rika zuwa suna samun suna cewa da dai ku shiga addinin da su su suwana za su sa ku to gara ku tsaya inda kuke kun gano wannan da kyau ku gara ku tsaya inda kuke to kaji bala'i da musiba na ɗariƙa jama'a sau da ba su da tunani mai kyau kwata-kwata yanzu ƙurewan inda aka haji ɗan ɗariƙa a tunani jama'a abu biyu ne abu na farko shine zikiri kuma zikirin kuma aka ƙi haɗa shi da annabi kuma ya yadda abu na biyu ya taron maulidi maulidin na aka ƙi gaya mai gaskiya shin dama iyakan abin da annabi da sahabbai suka zo suka rayu tun da suka rayu suka mutu kawai tsallan zikiri da kada mandiri da dukan kirji da taron maulidi suka yi an hana shi ya tunani mai kyau ya gano ya asalin addinin yake su kuma matsalan ahalu sunna da aka gyara alakansu da Allah sai malaman sai suka sake su su kuma sai suka zama 'yan tsegumi da ta ne mai kyau sai su gano a'a to su wanda suka zo da addinin nan annabawa da sahabbansu shin da suka zo da addinin zaman tsegumi suka zauna yi ba shi suka zauna yi ba an fahimci wannan da kyau ku yau idan ka sako ƙasa ƙasa ƙasa ka zo ka samu su kuma 'yan duniya za ga su kuma sun rasa nan sun rasa can ƙoƙarin a fita cikin matsala kuma ke ƙara afkawa cikin wata bari buga muku misali in duniya yanzu suna ganin ai in suka je suka yi siyasa suka bauta ma siyasa aka yi da su to za su samu alheri mai yawa a cikin wannan harka za a ga suna ta faɗi tashi suna neman maɗan takara jama'a a lokacin da suke wannan wahalan ko shi kuma ɗan takara yana can zaune a hotel tare da abokan shi da 'yan boko da manyan masu kuɗi suna tsara yadda su kuma za su yi harkokinsu shi kuma nan yana nan yana ta fafutuka yana kiran matan aure taron siyasa yana tara samariya iska waɗannan suke aiki a grassroots amma ana tada motan siyasa ko ba za su amfana ba me yasa saboda ka suke ba san Allah ba ba su kiyaye haƙoƙin Allah cikin waɗannan abubuwan ba shi yasa sai Allah ya cire hannun shi a cikin su na biyu cikin 'yan duniya akwai wanda suke tsammanin idan suka samu jihali to shi ke nan su ba su da matsala abubuwan na zai koma normal yanzu ga in iskan gari suna ta yawo da matan aure da 'yan mata ana kai su bankuna ana an so masu bashi da ruwa mun gano wannan da kyau ko sai a ce shi ne bashin da aka ce za a ba ku shi kuma bashin da aka ce za a ba mata ba za a ba su ba sai a watan march mai zuwa kuma ba bashi ba ne kun gano wannan da kyau ku a yanzu duk an saka cikin musiba wasu sun je sun an so dubu hamsin hamsin a matsayin bashi kuma da ruwa a ciki wannan kudin zai lalace an hada su fitina da me da banki za ga tana zaune ba ta zaune lafiya da mijinta ba ta zaune lafiya da iyayenta 'ya'yanta sun zama mata dodanni ko iska mai karfi kada za ta dauka masu zuwa neman ta ne haka ne ta sa kanta cikin fitina ga ta yawo da su ta dauki hoto a tura intanet tura kaza tura kaza duk ta sa datanta tsohora can bai san me yake ba ta je ta so katin zaben shi ko wani abu shine garantanta duk an gama wannan abin yana zaune kawai sai za ce banki ta ce ta shiga ce haka da yan sanda jama'a waɗanda suka hasa kuɗin lafu ba ka karka masu ba ina yan hududun lahi duk ba ka karka masu ba su ma waɗanda haka za a musu gara ma lafu da hududun lahi da wannan bala'in da ake sa su ina gaya masu ina gaya mu gaskiya sau za a je su ansa kuɗin ne a lokacin da ba su san yadda ake kasuwanci ba sau da ba su da fikar mai kyau ƙa'ida in za sana'a in za ka nemi kuɗi da za ka yi sana'a ya zama kuɗin kana da kafital ƙosashi shi ne matakin farko ba neman me za ka yi ba neman me za ka yi a matakin farko ya wuna kai ba ɗan kasuwa ba ne abin da za ka fara nema su ne mai jalin in jalin ya samu to me za ka yi in abin ya samu sai ka ɗibi wannan kudin duka sai ka zama ma kasuwancin bukatan ka na yau da kullun ya zama baya cikin harkan kasuwancin duka ci da sha sitira ba komi ba taɓa kafitan a rara a ma ba ko lokaci ake za ka ware kudin da za ka yi waɗannan abubuwan da shi ne amma an gaba mutanenmu ko gaba ɗaya ba su ma san yin da ake wannan abun ba ba su ma sani ba sau da ba su da fikar mai kyau kaga a waɗanda suka bi waɗancan mashirmantan kaga inda aka yi sa aka baro su wanda su kuma suka ce kaga inda aka kai su aka baro su sana'o'i kuma kallo ake a wance tana caɓa bari mai kaza sai su rubta sau da ba su da tunani mai kyau din mai haifar da wannan shine ba a ba Allah haƙƙin shi ba shine iradi an zikir yana haifar da ma'isha donkiya shikenan waɗanda zauna cikin matsala ba san me suke yi ba yanzu misali ɗauko 'yan shi'a yanzu an sanya masu za ku shiga aljanna in kuka sa hayaniya da zagi da ɓatanci da cin mutunci gawa ta sabon annabi mai sabon annabin suka yi sun cuci ahalar baiti mai tunani mai kyau abin da zai fara cewa wai ina ahalar baitin nan in mun an so 'yan haƙƙin sai mu ba su sai a ce ai ba sa nan ina waɗanda suka cuce su ɗin ba sa nan to kai ka fito fafatakan kwatan 'yanci a wajen wa a wajen babu ka kaimawa babu ka zama mai kenan mahaukaci maka <laughs> ne mai kyau inda ka ne mai kyau sai ka ci a'a ya kamata fa mai wannan abin abin da ya kamata ya fara nuna min shine mataki bayan mataki bai hada ni kwato ma annaba haƙƙi a wajen su abu jahal su abu lahabi su umayya dan halab da sauransu wanda sun cuci annaba ƙarar da ƙur'ani dinga tsine masa albarka duk bai sa jin kwato ma annaba haƙƙin kai mashi ba bai hada ni da kwato haƙƙin annaba musa a wajen fir'auna ba kuma yanzu ga bala'i da aka ban mu da shi ya iya nuna mu in fada da wannan saboda shi ɗin ya yi alkawarin cewa zai bi ta duk inda zai bi kuma sai yi maganinmu haka ne kuma shi ɗin nan allah ya ce ya ɗaga mai ƙafa ba zai mutu ba sai busan ƙaho shi yana nan kai kana nan sai aka cire maka abokin gabanka na asali aka haɗa ka da wanda baya nan mai haƙƙin ma baya nan kai kuma ba a baka aikin an so haƙƙin ba in ma da shi jama'a kun gano wannan yanzu ga 'yan shi'a ba ruwansu da shaɗan fa kuma shi ke sa cikin wannan matsala shi yana nan yana rayuwa da numfashi yana ci yana sha da iyalan shi yadda kake amma ahalul baitin nan ba ba sa nan kuma qur'ani ya gaya maka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya amaluna me naka in ma da gaske ne in ma ƙarya ne duk ba sun tafi ba to ji da kanka alaikum anfusakum kowa ji da kanshi jan Allah jama'a ku ga yadda aka juya su daga abin da ya kamata su zuwa ga wani abu can daban saboda mai adamul amnul fikiri ba san me ya kamata su yi ba misalin wannan misalin shashashen mai gida da bai san me ya kamata yi ba ta fito gida gidan ba abin da za a ci da matan shi ɗaya da shi da 'ya'yan shi uku na ka hada sun zama suna sai wani bawan Allah sai ya taimake shi ba shi kyautan 500 kaga da zai koma gida da 500 din nan ko ba a girki da su ita ba aka ba kowa 100 ya ci alale zai yi wani abu fa eh sai ka kankana sai ci kankanin <laughs> ya yi ara sai kwanci na 500 <laughs> ya je ce ta. kai alherin Allah kin ga noman nan da gwamnati ce a yi kun ga da aka noma kankanan nan ji'ar haddin nan 500 in ita ma irin shi ne su ce Allahu akbar sai ta ɗauko wuka ta fara yanka amma in tunanin ta yana da gizo ce to mai gida da wannan kankanan ai da ba kankanan ka siyo ba da kaza ka siyo da sai mu ci mu sha hankalin mu kwanci yanzu wannan kankana ai na kosashe ne ai kaga rashin tunani mai kyau ya kwaso wasu ne in ya tani mai kyau ba wannan ne matsalin shi ba akwai abin da yake matsalin shi ce ba kuna gano wannan to kuma din mai ke haifar da irin wannan shi tunanin wallahi kin ba Allah haƙƙi na imani da shine ubangiji mahalici mamallaki mai tasarrufi dole a amnul fikir sai haɗa ka da wannan an fahimci wannan da kyau ku yanzu misali da kamo kawon fara karatu mutum ne ya je neman shiga auren ɗan siyasa yake ƙoƙarin bari ya lalata wane don shi ya shige wurin da yana tani mai kyau sai tsaya sai ya auna matsayin shi a wurin wani ɗin nan ya auna matsayin wani a wurin wancan ɗin nan sai ya ga a ah, to yanzu misali yana tafiya hankali kwance abin da aka shi bai da matsala wani ma abin da aka shi bai da matsala wani ma abin da aka shi bai da matsala yau aka haɗa mai wannan duka shi zai iya gaba ɗaya kun gane wannan kun ga in ba zai iya bago to maganin kar a tun wurin me kara fara to amma ina gaya muku mafi yawansu ba ma sa fahimtar wannan in aka haɗa maka aikin wannan duka waɗanda sai ka tsuguna ka kwala iyu ka rasa yadda za ka yi shi ne irin rashin tunanin da ke jikin mata ta da 'ya'ya bakwai kishiyanta da 'ya'ya goma allah allah take wannan ta fita tana fita yayin sun zama nawa a kanta <laughs> jama'a kun gano wannan Allah Allah take ai ta tafi ai tunda ta yi ko take kuskure ke Allah Allah ta tafi sai dai ke Allah Allah ta yi ta tsaya don ta kula da wa jama'a kuna gano hoton da ba su yi ko inda mata suna da tunani ko wallahi al'azim da ita da kanta za ta ce mai gidanta ya mata kishiya a aida kaga yanzu misali ba za su tunani ba abin ke ya haka malam ji ba abin da suka faɗi ba a da sai ku tambaye mu malam mai dalili aha idan ya zama an maki kishiya za a raba girki kwana biyu haka ne kwana biyun da ba ka girki ba ki samu hutawa ba jikinki ba zai koma ya sarara yadda ya kamata ba tunaninki da kwakwalonki ba zai gara ya tafi lafiya lau ba in koke kaɗai ne kullum ki za ki ta wannan abin ki yi da safe ki yi da rana ki yi da daddare aikin kenan bukatun yara bukatun miji bukatun baki bukatun iyayenki bukatun komi duka lodin yana kanwa yana kanki kawai misali mutum nake da motoci biyu yau ya hau wannan gobe ya hau wannan ana samun matsala da wannan zai aji wannan wajen kanikawa ita harkokin shi da wannan amma an kwaya ɗaya ne tana kaiwa ƙasa shi ma ya mi ya kai ƙasa <laughs> ya kai ƙasa shi ba ne yanzu misali in kaya tani mai kyau ka samu kuɗi in ƙarfin ka siyan mashin ne ko ka zai biyu <clears throat> ko ka zai keke da mashin ko ka sai mota da mashin in ko kudinka ya kai ka sai mota guda biyu kana da inda za ka ajiye su gobe za ka siya sai ke ganin isassu yau in shugaban kasa zai tafiya yana tafiya tare da motoci kamar guda biyar irin wanda yake kuma ba kowa a ciki zai direba a zan dalili ana samun matsala kai tsaye security da direban za su tsaya kula da wannan wancan direban da adc da shugaban kasa za su shiga wannan kawai su shiga harkokinsu kawai mun gano wannan tuni wallahi da mata za su shawara na ku ki ɗauki kishiyanki a matsayin spaya ne spaya ka ko spaya taya yanzu mutumin da yake tafiya da motan shi babu me zaki ke ganin mai mashi yake cikin bala'i <laughs> saboda bai tana samun faci ya dinga gungura kenan amma mai mota tana faci zai daga jack ya cire wannan ya ajiye da wannan ya sa kawai ce wadda harkokin shi amma mata ba su fahimci wannan ba kuma ina gaya muku ba za su fahimta ba ko kun fahimta eh na'am za ku yake da shi ariya kuke ina gaya mu gaskiya wannan imanin dan ba wanda in gaggauta ce ta ce mijin mai gida ka ƙara aure wuya suke ci ta san taimo wancan mugunta ita ma ta <laughs> kuma muguntar rashin mugunta tana shigowa mai yiwuwa Allah maɗaukin sarki ya nufi gejin arzikin ya zo tana ganin arziki ya zo sai ta shiga bala'i na gaba cewa nan na gama wahala da kai sai da daɗi ya zo kaji sai ka ce ta tafe shi ta shayar da shi ta goya shi ta koya mai tatata wai ta gama wahala da shi mace ikon Allah bin gano wannan da kyau ku to kowa an kaɗa kuna shi tunanin za ga shi ma bai da tunani mai kyau kamar namiji ne yana zaune lafiya lau a gidan shi ɗan abin da ba a rasa ba na rayuwa madadin yi maganin wannan abin ta hikimomi ya gano abin da ake yake faruwa a gidan shi na kurakuran zamantakewa anya ba shi ke haifar da wannan abin ba sai ce cin da tuna kaza wallahi aure zan ƙara ina zuwa sai samu wata bazawara mai sauki magana <laughs> da ko sai ya ƙaro inda yana da tunani mai kyau sai ga a abin da ke haifar masa da matsala a gidan nan shine karancin kudin cefane haka ne to yanzu kudin nan da ya samu ya maganin wancan kudin cefanen zuwan wannan da ya karo na biyu zai sassauta kudin cefanen ne <laughs> koko zai ƙara shi ne kuma su matan nan da kamar za su zo gidan a matsayin aboki ne da sauki shi aboki in kana tare da shi in za ku shekara ɗari kuna nan kuna ku biyu ita in ta zo tana shekara za zama kuna in ta ƙara wani shekara ku zama kuna kuma kowanne za ta kawo maka zai zo yana da menene na shi bukatar na musamman shi kuma abokinka yana zuwa da bukatun shi ne ka zo da naka kowa ci nashi haka ne amma yanzu ita wannan ta zo cin naka ne wanda ta karo maka naka zai ci kai goma ka shirya mai yawan da za a ci gaba ɗaya ba kana nan jaraba na janka da rashin tunani mai kyau an gano wannan da kyau ko yasa ta naka ƙara aure ko sai ka zauna ka yi dogon lissafi ka zo da kakiletanka ka karu ka riki kai ta lissafawa lissafin farko da za ka yi annabin da ya ce maka ƙara auren sai da ya ce sai kana da ba'a sai ka tambayi malami to ma tukuna mai ba'a tukuna mai ba'a sai ka ji ƙur'ani ya ce wa atun nisa'a sadaqatihin hinna nihila sai ka ba ta sadaki yau idan ka ɗauko sadakin nan ka toshe wasu kafofi a gidanka biyi ba a baka da wannan bukatar to kai mata to qur'an ya ce askinu hunna min haisa sakantum min wujidukum to yanzu ina biyan kudin hayan nan da kyar yanzu wannan na ƙaru sai kai lissafi sai ka karo liyun fikdo sa'atin min sa'atihi ce fanin gidanka da kyara ke yi ka lissafa wa alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna rizquhunna ciyarwa da ɗan ba da kuɗin sawa a jaka da kuma abin da ya shafi tufafi yau da kullum kana iya wannan duk ba ka iyawa kaga in ka tani mai kyau sai ka ce na tsaya a one party system amma in hali ya zo sai ka ƙara jam'iyya na biyu kai mata rajista in hali ya ƙaru ka ƙara jam'iyya na uku in hali ka jingine ka kulla koba. an magana ka ce ina da hali ne mun gano wannan Ya zaga ga wannan ya yi nazari ya yi lissafi abin da ya shafi mai tattali sai ka zo sai ka yi lissafin lafiyanka in kaga kana da tattali shin kana iya biyan ma wannan bukatan da ya kamata tuna a ana hada da 'yan magunguna ne da 'yan dubarbaru. sai ka ce a kawo na biyu ba zai ba naka ba ne ka zauna lafiya in ka gama wannan sai ka ga bukatun wasu da ke alaka da kai ka iya biya na tarbiyya na karantarwa na binciken ahwal ƴaƴanka kenan da iyayenka da sauran da ya kamata baka iya wannan ba to kaka ƙara faɗin family da ba za ka iya biyan ma kowa haƙƙin shi ba kaga wannan dirishin tunani ke haifar da wasu abubuwa kaga mutum ya zo din dali haka shi ja assalamu alaikum assalam san ka zo ba ba dole ya firgita ba bayan ne ruɗa kai shi kawai mutane abin da suke auna jaraba suke auna ba kawai inda ya sa mita ya gano jarabar shi ta ƙara girma shi gina sai je ƙara iskanci shi kenan sai ce ai na raya sunna ba sunna ka raya ba ina ga ka ba sunna ka raya ba ka je kai lissafi in baka kai yin abu ba yi. mawaki yana cewa ne abinda za ka iya ka sani wanda ba ka iyawa ka sani ya ci in ka yi shi haushi za ka yi kakkai ya faɗa ko bai faɗi ba Mawaƙi ne ku yadda da shi ba lalle ku yadda da mu malamai ba wa ilahan mustahikkan lil ibada da siwahu kuma cin da Allah ya shine ubangiji shine mahalici mamallaki mai juya al'amara to ko shi ne ya cancanci a bauta ma ba wani shi ba kun gano wani kyau ku ka gane ba wanda zai ba da umarni na yi ko a bari sai wa kun gano wani kyau ku wa rahimana rahiman eh lahul asma'ul husna wa sifatun kamila al'ula kuma Allah madaukin sarki ya ji kanmu ya tausasa mana kuma shine wanda yake da sunaye kyawawa da siffofi maɗaukaka da ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ga anan da zamu sharhin nan ko da ka zauna lafiya idan ga sunayen Allah duka sai ga ashe Allah ne ar-razzaqu ba gwamna ba ba shugaban kasa ba ba dan majalisa ba kuma shi laysa kamislihi shay'un shi wancan zai baka ya goranta ma ko kana tsarin ya baka ya manta da kai shi kuma Allah bai mantawa da kowa kuma yana badawa a sanda kake so sanda ya dace da kai ka yadda da wannan ko baka yadda ba mun gano wannan da kyau amma su waɗancan mugayen duk ka gama wahala da su ba san ma kayi ba inda waɗancan mugayen ne da ita motar siyasa yadda ka san motar ice ce ba ta da birki ba ta da waiki kuma kabinta ma ya cire inda tashi ko in kana son a yi da kai ko ka bi da gudu ko ɗani kai kuma kakka ji kunyan kowa kana waka ake cin moriyar siyasa amma ka zo na kai mumini kai salihi a biyo ka ku ba za su biyo ka ba sai lokacin zabi kuma sanda za su da lokacin zabi idan su arabe yake subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu